Dubun waɗannan masu fataucin magungunan jabu ta cika ne bayan da jami'an tsaro suka riske su a wani lokacin da suke ƙoƙarin sabke lodin kwalayen magunguna don jibge su a wani ɗakin ajiya da ke nan ya mai. Abin da ya ba hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi damar zurfafa binciken da a sa ta yi nasarar kama kwalaye fiye da dubu ɗaya uku dukkansu shaƙe da magungunan jabu. Kaftan Nana Aishatu Usman Bako ita ce kakakin 'yan sandan Nijar. Wani grupu ne na 'yan kasuwa na ƙasar Nijar tare da ban hannu wani da yake aiki shi yana da takarda da take ba shi incin kawon magani a cikin ƙasa. Don wannan mutumin shi ne ya kama ma wasu daga cikin 'yan kasuwa na ƙasar Nijar domin su kawo maganin nan kimanin ton goma sha uku ne. Sun kai oda shi daga ƙasar End ya biyo ta ƙasar Ghana sannan ya iso nan ya mai Babban alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati procurer Shaibu Samna wanne ya ziyarci ofishin hukumar ta Okritis don ganewa idanuwansa waɗannan kwalaye ya yaba wa jama'an da suka yi wannan babban kamu ya kuma tabbatar da cewa za a hukunta dukkan masu hannu a wannan haramtacciyar sana'a. mai shari'a mamman tsayyabu shine mataimakin babban alkalin gwamnati mu dai a fannin justice can ofisin procurer za mu ɗauki matakin da ya kamata da irin wannan kes eh, ɗin ya zo wajen farke a ɗauki hukunci mai kwari a kai su gaban kotu a tambayi hukunci mai kwari saboda ya zamana kamar eh, wa'azi gama wanda yake da nihin wani abun. saboda 'yan ƙasa su tabbata da doka ita ce mai a kan kowane fanni a cikin ƙasar Nijar. Magungunan waɗanda aka gabatar wa 'yan jarida samfarinsu don bambanta orejena da na jabu sun hada da dicloxacent da cotrimoxazole 480 sai ibupar da colcaps a cewar jami'ai amfani da irin waɗannan magunguna zai haifar wa ɗan adam illa a maimakon magance ciwo dalili kenan da ake kira ga jama'a su ba da gudunmuwa a wannan yaƙi maganukan nan in ka ɗauki na girkin da wanga na jabun daga kadiba kana gane kan lalle akwai bambanci na kirkin yana da takarda da za ta ce maka ga lokacin da ya kamata ka shashi ga abun da bai kamata ba ka yi wanda ake ce notis a lokacin shi wanga na jabun bai da notis lalle wanga magani in kana shan shi maimakon ya maka magani ma in baka yi ba sa'a sai ya ciro maka wata cuta ma da za ta yi ta hima ta farin kin kenan saboda shine vraiment ya kamata kowa ya sa hannun shi tunda wanga aikin ba na likita ba kadai ne ka 'yan sandan kan duwa nikin kowa ya sa hannun shi domin a samu a kawo ƙarshen wannan matsala. A baya-bayan nan hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun kaddamar da wani shirin da ya ba da damar rufe wasu shagunan sayar da magunguna wato farmasi da wasu asibitoci masu zaman kansu a nan yamai bayan da bincike ya gano an buɗe su ne ba akan ka'ida ba. Sule Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.